wallahi shugabanni ku tuna rabana ya ku rabana ya yiwu mu garagamar mahanku jan mu kuke bin ku muke shin ina za ku da mu ku tausaya mana haka nan Allah ba za ya bar kowa ba Allah ba a zalumin kowa na leƙa ƙasa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka a kan busa haƙin tallaka. Allah ba za ya bar kowa ba. An yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan ziri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo. Ba babu motar soja ba motar ɗan sanda ko ɗaya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar talaka daga